سبحانه وتعالى ونستعينه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله barka da zaki mu a wannan masallaci mai albarka masjidu ta sahil aqida anguwan tikwa locus a nan birnin maiduguri yau ɗaya ga wata ramadan na shekara 1440 wanda ya yi daidai da shekara 2019 sannan wata na hudu haka ne watan biyar ko shida ga watan biyar yau kenan wannan shi ne farkon majalis nan ramadan wanda muna zaton za mu yi majalis ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya har kusan 26 shi ne abinda za mu yi wanda muna hukun Allah Huwa ta'ala ya ba mu iko wajen kaddamar da wannan tafsiri a wannan masallaci na wannan shekara mai albarka abinda muke so mu tuna 'yan uwa shine kamar bai wuce wata daya ba a nan muka yi fati a muka tashi a cikin wannan masallacin amma ga shi nan alhamdulillah yau Allah ya sake dawo da mu da ikon Allah da izinin Allah wanda la'alla wasu a cikin wawancin shakaran waɗanda muka yi da hafsi yanzu ta yi ya zanto ba su a duniya da dama da dama a cikin al'umma waɗanda suka azinci azumin wata ramadan ba yau ba sa wanda gaskiya ba abin da za mu a ce manta da su ba a irin wannan zaman ne mukan tuna su sannan mukan musu fatan alliyar da addu'a allah ya gafata musu Allah sa ya zanto aljanna shine masaukin su muna ainihin tawassali da ainihin wannan darsan da muke yi da azumin da ke bakinmu wajen mu ga dukkanin musulmai da suka gabace mu mai musu addu'a Allah ya gafarta musu dama wannan shine sifan mu ne wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman dole zamu yi wannan addu'a hakki ne akan mu mai musu wannan addu'a sannan kuma abinda ya kamata ku yi izina ku ga yadda kwanaki suke ta tafiya wanda wannan tafiyan fa dama ce take cewa al'umma wanda abinda ake nema a wajenmu shi ne a ga mun kaddama da al'amal a saliha amma neman abinci da abubuwan duniya da buri suna ku za ka ga cewa yi wasu dama kwanaki suna wucewa ba tare da mun samu mun kaddama da ayyukan alheri ba wanda waɗannan kwanakin kuma kullum wucewan shekaru da sati da watanni da kwanaki da awanni abin da ke nunawa kwanakin gane suke karewa wanda kullum kana kallo kamar da ibn kathir yace tabu binal ayyamu tattar wa innama nusaqu ila al-ajali wal ainu tanzuru fala aidun zaka shababul ladhi mama wala za'ilun hazal mashibul muqaddim kwanaki suna ta wucewa wa innama nusaqu ila al-ajal ana tunkuda mai zuwa ga ajalin mu zuwa ga mutuwa nusaqu ila al-ajali wal ainu tanzu ido na gani ba yadda mutun ya iya fala aidun zaka shababul ladhi mama samartakan da ya wuce ba abinda zai sake mai dora wannan samartakan fada za'ilun hazal mashibul mukaddim gashin da in baki ne yanzu ya soma a gashi fayi sun soma fitowa kuma baka yi ka mai da wannan gashin ya zanto fayi ba in ka ga dama shiga tsanin yanzu ka fito nan da sati daya za mu sake ga wannan fayin ba yadda ka iya ya sa mutanabbi yake cewa mushibbul ladhi yabki shababa mushibuhu fa kaifa tawqihi wa banihi adimu mushibbul ladhi yabki shababa mushibuhu shi wanda shine amayar da kai saurayi da yanzu kake ji da kanka shi din ne fa mushibuhu zai kama bayan gashin nan an gane ya ce fa kaifa tawqihi ta yaya zaka kare kanka ya za ya kare kansa wa ba ne hadimu wanda ya gina ka shi ne a tashi yanzu ka iza akan mutanabi yake cewa kiyata a cikin zamani akwai abin izina akwai abin wa'azi Allah ya ce wal'asar ina rantsuwa da zamani in ba dan muhimmancin abubuwan da ke cikin zamani ba da Allah ba zai sai da wani ba ya ce wal'asar kaga inda linsana lafi khusur mutane suna cikin hasa abinda za aka ce inda linsana lafi khusur galibi ka zauna ga cewa yanzu a azumin nan ma wani bai dame shi wani azumin ma bayi yake ba yanzu ana ta zuwa tafsiri ana karatun alqur'ani ana sadaka wane ne wani shi ba abinda ya sha man shi a azumin ma zai so mazalunci illal ladzina amanu wa amilus salihati Allah ya sana'in waɗanda suka yi imanin suna aikata aiki kyawawan ayyuka wata wasu bil haqq wata wasu sabr suna wasici a junansu wajen bin gaskiya suna wasici wajen hakuri da wajen bin gaskiya da abinda Allah yake kaddawa to wannan shine abinda yake kan kuma wannan watan da muke ga wata ne wanda yake da albarka annabi da kansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce a takun shahawa ramadan ya ce shahawun mubarak wata ne mai albarka abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna roƙon Allah albarkan wannan watan ya shafe mu kuma ya ba mu ikon aikata aikin alheri sannan kuma dukkanin waɗannan ayyukan da muke yi ya zanto don Allah muke yi shi aiki duk kyawun aiki in ba don Allah aka yi wanda ba mutum bai yi shi ba kamar yadda a tafsirin nan za mu biyo dalilin da za su nuna haka a wannan tafsirin sannan kuma za a ga cewa wannan abin da ake yi na ainihin tafsiri muna nan muna kan bisa ga ainihin ka'ida da muka saba muna bi malam zai ji aya sannan kuma za mu bi kan ayan da tarjama sannan da maganganun malamai da malamai suke yi wani lokaci hatta abin da ya shafi malaman luga abubuwan da suke faɗa ya gwagwadon iko za mu faɗa domin shi ilimi da kake kama yadda wani malami na yake ce min duk wanda zai bude littafi ya zauna ya ce zai ba da ilimi to fa kowanne fannin ilimi in ma ne hadisi fikihu hit nahaw, balaga so koma mene duk wani ilimin da ka sani za su bujiyo da kansu za su ce magani? to yanzu ya rage gare ka kai ne kaifinka ne zai nuna cewa ta'amulinka da waɗannan fannonin ilimin abinda ka sani ka ɗauka wanda baka sani ba ka shi haka ake yi an gane kuma hakan ga wani lokaci za a shiga nahau a shiga sarf ko a ja wani baiti ba wai nuna wai bajinta ko goninta ba ne haka malaman yake littattafan tafsirin haka suke ambata waɗannan bayanan a ƙarƙashin ayan duk abin da na luga ko na nahau ko na sarf da za ka ga muna ambata ba wai don ƙaƙale ne da nuna goninta za mu je mu ƙirƙiro mu kawo a'a inda za ka bude tafsirai haka za ka ga malaman sun yi bayani a wajen abinda ba sa ambata a karkashin aya ni ba na ambatan ba, sai abinda yake akwai shi a cikin tafsirin shi kuma ba duka ne ba na iya abinda zan iya ne wasu sun mafi karfi na kawai bayan su nake yin wuce ni kaina to ya kamata ku fahimci wannan da kyau sannan kuma tsari ne da muke yi mu gaskiya magana tafsirin shi ne a gabanmu ba wani mutum ko wani mahaluki a gabanmu da muke gani mu fake da tafsiri idan mu faɗa wani magana babu shi mu ba san da wannan ba ba wani mahaluki ko wani malami ko wani ɗalibin ilimi da wai za mu fake da tafsiri muna aika masa sako ko wani habaici ko karin magana ko zagi wannan ba namu ba bai ma dace da tafsiri ba kuma bai dace da wannan wata ramadan ba an gane ku fahimci wannan da kyau don na faɗa cewa akwai wanda ya mun waya ba yake ce mun shi yana jin daɗin wannan tafsiri matsalar zara tafsiri na babu haddiyoyi yake cewa shi tun da ba a haddiyoyi shi ne damuwarsa haddi dama ai shi ƙo'anin kansa ma haddi ne wanda haddi kake bukata don lokacin da malar da aka jawo kuru wallahu a haɗin muka ce allah ɗaya ne wanda allah uku ne ai gaga mun masa haddi ko mun kama sunan ba mu kama sunansa ba an gane to ya kamata a fahimci wannan da kyau kuma wannan shi ne ainihin tabi'a da ya kamata wanda kuma a ƙarshe mukan ce duk wanda yake da waya to ya kamata ko ya kashe ko ya sa ta silent don kar a dame mu malam bismillah a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى يكي masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kwatankwacin sadaka na waɗanda suke ciyar da dukiyansu fi sabilillah dan Allah ka sali habbatin ai kama kwatankwacin wanda zai shuka ainihin wata kwaya ta shuka ambata wacce za ta fitar saba a sanabil ta fito da ainihin zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a cikin kowace zangarniya za ka samu mi'atu habba kwaya ta shuka guda ɗari za ka samu Allah ya ce wallahu Allah yi za'ifu yakan ka liman ya sha ga wanda yake so wallahu shi Allah wasi'un mai yalwa ne alimun kuma masani ne wanda yake da cikakken sani allazina waɗanda yunfiquna amwalahum sukan ciyar da dukiyansu fi sabi sabida ɗaukaka kalmar Allah Sun masannan la una ma faku ba sa bin abinda suke ciyarwa mannan da goyi wa la'adar ko da wata cutarwa lahum ajuhum irin waɗannan ladansu yakan tabbata gare su inda bihim a wajen ubangijinsu wala haufin alaihim babu wani abin tsoro tattare da su walahum yahzanun sannan kuma babu wani abin damuwa da zai dame su Allah da kansa ya ce qaulun ma'auf zance wanda yake ainihin sananne na mafi kyawun zance ne wanda of da tsari wa magfiya da kuma yafiya shi ne mafi alheri min sadakatin da sadakan da aka yi ya wa adha sadaka wacce cutarwa takan biyo bayanta wallahu Allah ganiyun mawadaci ne halimun sannan kuma Allah subhanahu wataala mai hakuri ne Allah ya ce ya yi wallazina amanu ya wadanda suka yi imani la tubtilu sadaqatikum ku daina ba ta ainihin sadakokinku da kuke yi bilmanni ta hanyar goyi wal'aza da kuma cutarwa kada ku ba ta sadakanku ba kamar in lalacewa sadakan da kallazi yunfiqu kumalahu wanda yakan ciyar da dukiyansa ay a'an nasi domin dangarin mutane wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda bashi imani da Allah da ranan karshe fa mathaluhu kwatankwacin wannan misalin mutumin kamathali safwanin kamar mulmulallen dutse ne alaihi babun wanda ainihin ƙasa ce akan wannan dusar fa asabahu wabilun ruwa wanda yake mamakon ruwa ya sauka akan wannan dusan fataraka ya bar wannan dusan Sunan waya wanda yake dusan babu komai akan wannan dusan la yaqdiruna ala shay'in ba sa samun ikon mallakan komai mimma kasabu wanda suka aiwatar wallahi Allah la yahdi al kafirin bashi shiryas da wadanda al'umma wadanda ke kafirai Allah subhanahu ta'ala yake cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum kwatancin wadanda suna ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi sai yace kamathali habba habba ita ce kwaya ta shuka ko hafi ko dawa an gane a suka ce matsalul lazina yunfiquna amwalahum kamathali habba in kuka ga wannan tashbihin kamar an yi tashbihin allafikuna amwalahum da bilhabbati kuma wahum layu yushabbahun abba ba a kamanta su da habba domin waɗanda suke ciyar da dukiyar ya za a yi kai da kake ciyar da dukiyanka a cikai kanka ɗin kamar hasi ko ƙwayan hasi kake ya gaba haka abin ba akwai abin da ake kaddara a nan dole kenan sai ya zanto yin fi ladina amwala amwalahum ko kamathali infaqil lazina yunfiquna amwalahum misalin ciyarwa da waɗanda ainihin suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah to wannan abinda suke ciyarwa shi ake magana dukiyar da suke badawa shine kamathali habba amma ba wai almunfiq an gane ba almunfiq wanda yake ciyarwa shine kamathali habba yake ba ba hakan yake Dukiyan da suke bayarwa dukiyan ne ka matsali habba an fahimta? masalul lazina yi kona amwalahun fi sabilillah ka matsali habba wasu anan masu suka ce ka matsali zari habba kamar wanda yake shuka shi mai shukan anan shi ne da ake zali wasu ka ce ka matsali habban ne ambatat An ambatat saba sanabil wannan sanabil zaka ga jam'i ne na sumbula kamar yadda yake cewa fi kulli sumbulatin mi'atu habba a wanda yake min asbala za'i za sara fihi ma za sumbul asali idan shuka idan ko hasi ko masara idan ya fita ainihin zangarbiya zaka ga ai da wani koba da zai rufe shi aisha ta za ce ai balu sitir idan aka ba bako labule haka ake cewa daga nan ne aka dauko sumbula to kamar zali habbatin ambatar saba a sanabil fi kulli kumbulatin mi'atu habba duk wanda zai shuka sai ka dauki kwayan hasi masa kwaya daya tak ka je ka shuka wannan kwaya daya ta wajen cewa ambatar uh, habba sinadin imbat dan wannan majazil akli ne amma ai wanda yake fitarwa shine Allah subhanahu wataala an gane domin Allah subhanahu wataala shi yake da ainihin yake fitar da ainihin shukan to anan abin da za ku yi la'akari da shi shine kamar zali habbatin ambatar saba a sanabil fi kulli sumbulatin to habba wannan kwaya ɗayan sai ta fitar da menene zangarniya guda bakwai a kowanne bakwai in ka kwaya za ka samu guda ɗari sai daga ɗayan nan ya zanto bakwai Da bakwai nan sai kuma zuwa nawa ɗari bakwai abinda zai nuna a kenan to shi ne a nan allah ya ce wallahu yi ifu liman ya sha allah subhanahu huwa ta'ala yakan ninninka ga wanda ainihin ya so wallahu yi alim sai allah ya ce allazina na amwalahum fi sabilillahi sai ya ce summa la yi yutbi'una wannan sun ma'anan, zuwan sun ma'anan. wannan liddalalati ala tafawut dan ya nuna ma fifikun abinda ake ambata na bayan nan kenan ya zanto bayan ciyar da dukiya dan Allah akwai abu guda daya bayan ciyar wanda ake bukata da ake fifitawa muhimmi ne da ya kamata ka sani shine la yutuna ma anfaqu mannan wala adha bayan ma ciyarwan ma kada abinda zai biyo bayan ya zanto cutarwa da kuma goyi ma mu muka yi ma abu kaza ba irin yadda fir'auna yake ce alam rabbika fina walidan wa labista safina, min umrika kasinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kashirin kaga alam rabbika fina walidan ba mu ne muka ne ka kana dan yawo a gidanmu wa Ka ci da sha <laughs> an gane kaga sun malayit bi ona ma an fako mannan sai zanto sun malayit bi dan a nuna ma wannan abu na biyu ba ma wai sadakan bane matsalar. ka yi sadaka amma ba tare da za ka yi goyi ko ka cutar da wanda kake bawa ba shi ya sa aka yi amfani da sun ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake innal ladhina innal ladhina qalu rabbuna Allah sai yace sun kamo. innal ladhina qalu rabbuna Allah wadanda suka ci ai Allah shine ubangijinmu kaga waɗanda shi suka shiga musulunci amma ba wai shiga musulunci ba akwai abin da muhimmi da ake nema a baya sun mastakamu a ce istigama ta tanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta kafu, wala zanu wa abshiru bil jannati allati kuntum wannan shi ake bukata shi ya sa a nan Allah ya ce sun malayut ma an faƙo mannan wala aza an gane wajen faɗinsa cewa kalli layut biya'una ma an mannan la ce wacce take koyewa take yi an gane kuma mannan a matsayin na kiyar aka kawo wala azan gaga na kiyar ce lahum ajruhum inda rabbihim sai ya zanto a nan dukkan kancin goyi ba a bukatan wa mutum inda isani ne kai ba a bukatan wannan sannan dukkan kancin cutarwa ba a bukata in kai wa mutum Isa isani dan Allah kake yi ba wani abin da kuma kake bukata tare da shi ya sa aka kawo wannan la domin ya koyi fi siyakin nafi tufidu abin abinda ke nunawa ke sannan tsakanin almannu wal'adha an gane daya a kasu daya a am daya ya fi fadin ma inda za ka gane cewa ya zanto min babi zikirin la'am ba da alkhas kenan bayan sai da aka kawo khas tukunna aka kawo am li'ifadati shumul abinda ya ku gane cutaswa ai goyin ma yana cutarwa an gane wani nau'i ne wani bangare ne na cutaswa amma sai a nan Allah ya ce mannan wala ara lahum ajruhum inda rabbihim ladan su zai tabbata ga inda rabbihim akwai tawkid akwai tashrif a cikin nan inda za ka gane sai an ce inda bihim wannan indiya ai tana nuna shaf an gane lada ta musamman ne a wajen ubangiji lahum ajihum inda bihim kenan sannan wala haufin alaihim wala hum yahzanun hauf na kyawai ta ma gala a baya umum ne duk wani nau'in firgici da abin tashin hankali babu tattare da la fasa wani akbar wata talaqahu wal malaikatu hadha yawmukum lade kuntum adon, babu wani firgici duk wani mumini da zai same su a hannun tashin kiyama wala hum yahzanun wajen la haufun alaihim sai aka kawo khawf ithm wala hum yahzanun sai aka kawo fi'ili wanda yake mudari domin mudari yana nuna a tajaddud da nuna ma istimar nan nafi'in wannan huzun don tattare da su kwata-kwata a koyaushe ne za su dawwama a cikin rashin abin da zai dame su mana la haufun alaihim alhauf na abin da su iska a kiyama don za su bar duniya hankalinsu ba zai tashi ba mala'iku za su zo musu da abun bushara innal na qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta takhafu wala tazalu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun za ce da zuwa na hannu auliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah ba a hakan yake waɗannan mala'iku bisharan da za su musu da su kenan to shi ya hankalin su su ba zai tashi ba lahum yahzanun domin abinda zaka bari a baya zaka tafi zai dame ka ka ba mata ka ba ƴaƴa ka ba ƴan uwa uba wa'annan hankalin zai tashi a wanda hali zaka ba su wacce rayuwa za su yi bayan ka mutu wannan ma babu wani abin damuwa hakan za su ba duniya an gane wa lahum ya hazanun ai shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala a nan abin da yake tawa al'umma lalle ya zanto wannan ahaya an kawo itiradin wasu ayoyi tsakanin wannan aya da wasu wata ayan da ta gabata wacce ba mun karanta ta Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa qatilu fi sabilillahi ku yi yaki dan Allah wa alamu ku sani anna samiun alim man zallazi yuqidu Allah qardan hasana fa yud'ifuhu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu ilayhi tuja'un ku yaki dan Allah ku sani Allah masani ne sannan mai mai ji ne wanda yake da cikakken sani wai zai ba Allah rance wanda yake kyakkyawan rance Allah ya ninninka masa so ba adadi da aka faɗi wannan sai aka kawo wasu kisozi a zai ba a alaƙayyacin wahiyya kawiyar da su alam da haɗin da duk waɗannan da aka kawo sai aka sake koma kan wancan topic da ake magana a kan lalle a fito a kashe kuɗi domin a ga cewa addini ya tsaya aka sake koma kan ainihin kan zancen kenan a nan allah ya ta matsalar da zina yin fi a amwalawa sai allah ya ba da misali domin a kwadaitar da al'umma kada su ce fa dukiyanku da kuke kashewa don addini dukiyar da kuke kashewa don musulunci ku dauka cewa zai tafi a banza ba haka ba lada za ku samu kuma ladan ba za a ninninka muku ne Allah a nan ya ba da misali da wanda zai je ya shuka na hasi ko ma da kwaya kwaya idan ya je ya shuka za ka zai fito da zangariya guda bakwai daga bakwai kowace ɗaya za ka ga tana da ainihin kwaya guda ɗari to kaga na ɗaya da za ka kashe a kan musulunci sai a baka lada ya zanto zuwa goma zuwa ɗari bakwai har zuwa ila so ba adadi a nan wannan shine abin da ake nunawa a nan to wajen faɗinsa cewa yunfiquna amwalahum fi sabilillahi su suka ci a nan kenan aya tana nuna lalle kafin ka yi aiki a ninka ma har yaje zuwa ga ɗari bakwai idan ya zanto ka kashe kudin ne don fi sabilillahi tunda yace allazina na amwalahum fi sabilillahi dan fi sabilillahi abinda yake nuna jihadi ke nunawa wasu suka ce a fi sabilillahi ai fi ta'atillahi ya fi fadi wannan din an gane ya fi fadi idan da zamu dauki wannan ma'ana ma'ana za ta fi ainihin fadi ta tare da wannan kenan amma tare da hakan ma wasu suke cewa aya tana magana ne akan wannan amma wasu ayoyi na alkur'ani suka nuna cewa a'a ba hakan yake ba man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda daya to yana da ainihin nawa za a nan kama ya je so bakwai a so goma kenan daga goma za a nan ka ya je so ɗari ainihin bakwai kamar yadda hadisin mu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne zai zike cewa in ma koma me da ka ɗauki wannan akan wancan ya zanto lalle ba ma wai sai fi sabilillahi kadai ba kowanne aiki ma za a nan ka hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ma kullu amali ibn adam hasana ila ashri amsalia Allah ta'ala ila sawm fa in wa ana ajizi bihi yada shahawatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajali falisaimi farhan farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihi mis kullu amal ibn adam duk wani aikin da dan adam zai aikata yudha'aful hasana aikin lada guda daya za a nannan kai zanto guda ainihin so nawa zuwa ga so 700 amma Allah ya ce illa saum fa innahu li sai azumi wannan mun yi magana akan wannan batun azumin domin ana ga kamar azumi ibada ce wacce ya ba za ta shiga ciki ba wasu suna azumi ibada ce wacce mushrikai ba sa bautata a wani Allah da shi shi yasa ya samu wannan khasiyan azumi a nan da. amma dai mahallu shahid kullu amali ibn adam yudha'afu al-hasana bi ashri amsalha abinda zai nuna ma a cikin sahih muslim ma akwai hadisin ibn mas'ud Ja a julun wani mutum ya zo ga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam binaqatin maftuma ya zo da taguwa wacce take da linzami ya ce annabi kala ya rasulullah hadhihi fi sabilillahi wannan dan fi sabilillahi ne na kawo annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ce da shi laka biha yawmal qiyamati laka biha yawmal qiyamati sab'a naka makhuma kai ma a wannan tashin kiyama akan wannan taguwa guda daya kana yi bakwai wanda kowanne kuma akwai linzami kamar yadda ka bada an gane shi yasa ya kamata aikin alheri a daina waya da shi kuma ba a rainawa ko da da kaɗan ne ka yi ladan za a ninninka ma wa'annan abinda wannan hadisin yake nunawa shi ya sa nan Allah sai ya giya ci gaba da cewa ya ce wallahu za'ifu liman sha. wajen cewa wallahu za'ifu liman sha me ke nunawa wannan jumla wasu suka ce wallahu za'ifu liman sha? Allah zai ninka ga wanda ya so kenan wannan so goma zuwa so ɗari ba bakwan nan ba kowa bane zai samu wannan falala ce daga wajen Allah Allah ne zai ninkawa wanda ya ga dama shine wallahu yudha'ifu liman yasha wasu suka ci a'a ba haka abin aya take nunawa ba tunda ana magana guda ɗaya ne zai koma zuwa ga bakwai daga bakwai je goma ko je zuwa ga ɗari bakwai to tunda ana wannan maganan ne to kenan wannan abin da ke nunawa bayan ɗari bakwai ma sama da ɗari bakwai ma Allah zai kara zai tafi shi ne wallahu yudha'ifu liman yasha ina ba ta ana ganewa ne wallahu yudha'ifu liman sha kaga anan ai kamar zale habbatin ta sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wannan ɗari bakwai ne aka ba da misali anan to zai ma fi hakan ma ne wallahu yudha'ifu liman sha ɗan. zai ma fi hakan amma kamar yadda malamai suke cewa suke dubawa wacce hanyoyi zai sa ni da kai yanzu za mu fito za mu ba da dubu ɗaya fi sabilin lahi amma ta yi ya zanto na ɗayanmu za a ninnin kashi fiye da so dubu ɗari bakwai ba na wani mu kuma zai sai a ɗari bakwai amma mai sai a ciki ta yaya za a gane wannan yadda ake ka abin yi wasu suka ce ana la'akari ne a nan da bukatan shi wanda zai ba da abu ni ne da nake da dubu goma sai na fitar da dubu goma na ba da fi sabidin layi da kai da kake da miliyan guda ka fito da dubu daya fi sabidin layi ɗayanmu yana da dubu daya tak a jikinsa kuma ya fitar da dubu daya tak ya ba da fi sabidin layi shi ya zauna empty to kaga hajjanmu daban-daban ne an gane bukatan shi mutumin shi ake la'akari gwargwadon yadda kai kake da bukata da son wannan abin ka danne zuciyarka ka bada to gwargwadon yadda za a ninnin kama kenan shi ya ta wasu suka fasa da wayut yut'imuna fa'ama ala hubbihi kenan miskinan waye yatiman wayut yut'imuna fa'ama ala hubbihi ala hubbi ta'ami kenan suna san abincin za su bada to irin wa'annan za a fi ninnin ka musu lada su ne yin waɗannan wanda Allah yake yaba musu yake cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa shi ya za Allah ya yake lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kana son abu ka bada wannan yakan ninninka ladan yayi yawa wannan kenan shi ne cikin wallahu yi za'ifu liman ya sha dalilin da zai sa a ninnin ma lada a cikin wannan ya zanto kana son abin da ka danne zuciyarka ka bada wannan na ɗaya kenan sannan na biyu kalan wanda ka bawa wannan abin shi zai nuna domin mutumin da zai ɗauki kuɗi misali ka ɗauki buhun shinkafa a azumin nan ka je ka bawa mai kuɗi ɗan uwanka akwai wanda zai goya ma lada? ba wanda zai goya ma lada ko lada da wanda ya ɗauka ya samu wasu marayu da wasu 'yan gudun hijirin wahala ya ji ya ba su to kaga a nan yin wallahu yi za'ibu liman ya sha akwai bambanci shi wanda ya ba wa da bukata da wanda ya ba wa waɗanda suke da haja daban-daban ne an yin wa'annan ne da Allah ya ci au iqam fi yaumin zimas gaba. yatiman za kinan za matawa ga it'amun ciyarwa na fi yawmin a cikin wani yini zi masgaba wani ma'aboci a lokacin yunwa idan ka ba da abinci data in ka ba da abinci akwai bambanci wanda ya ba wa miskini da wanda ya ba wa mai kudi akwai bambanci wanda ya ba da kyauta ga wanda yake da uba da wanda ya ba da kyauta ko sadaka ga wanda yake da wanda yake mara kaga akwai bambanci to kaga a nan ma wallahu yudaifu liman yasha akan samu bambanci sannan abu na uku da za a samu bambanci wajen wallahu yudaifu liman yasha abu na uku shine ya zanto gwargwadon ikhlas na mutane ikhlas na mutane wannan koda dan Allah yake yi yana so a dan yaba ma ko ne ne wani shi kuma ba wani an gane inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura to gwargwadon ikhlas ne mutane ladan su yakan sha bamban wannan shi ake nufi da anan ka da Allah yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yakan ninninkawa wanda ainihin eh, ya ga dama a cikin wannan saboda wannan dalili sannan kuma anan abin da ya kamata da zamu kawo kamar yadda imamul kotabi lokacin da ya zo kan wannan aya sai yake cewa lalle fi hazihi aya dalilun ala anna az zarf min ala al-hirf mutun noma yana daga cikin mafificin sana'a da mutum ya kamata yayi a nan duniya shi yasa Allah ya bada misali da ainihin kamar matsali habbatin ambatar sabu a sanabin dan kenan a ƙarƙashin wannan ne akan kawo ainihin muhimmancin noma domin a cikin sana'o'i da mutane suke yi inda noma takan sha bamban da sauran sana'a noma ita ce kai sai sana'a da take kashen yunwa ko kuna ja da wannan kuma duk sabgan bai wuce kashe yunwan ba ne kudi ba yanzu in ka samu in kasuwa mai da cefane ne za a yi cefane kuma don me ake yi an gane don kashe yunwan ne ni'ima ce a ce ka tashi ba ka da yunwa ba min gode allah ya kamata kai ba man asbaha mu'afan fi jasadihi mutum ya wayi gari ya ga lafiya as yake bayi da cuta ko ciwon kai babu a jikinsa walahu qutu yawmihi sannan yana da abin da zai ci a wannan yinin annabi ya ce faka annama hizar lahul duniya kamar yadda an tattara dukkanin duniya an baza walahu kuti da za ka ci ka sha wannan ba karamin ni'ima ba ce. shi ya sa abubuwa guda biyu kowace ƙasa idan ta samu tuta Gwagwadon yadda da za ta rasa waɗannan abubuwa guda biyu gwagwaran yadda wannan ƙasar za ta shiga cikin bala'i magana ta farko ta yunwa ya zanto dole ne al'umma ba su da yunwa wannan kenan na biyu zanto mutane ba su da haufi su shiga gidajensu su kwanta lafiya su tashi ba wanda zai tara musu bom ba wanda zai zai haifi wani ba wanda zai zai yi wa wani ba za ya ce zai kashe wani a zauna lafiya abubuwa guda biyun nan su ne nimomin da Allah yake ambatawa a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf a at'amahum min ju'in wanda ya kashe musu yunwa ya ciyar da su wa amanahum min khawfin shikenan in ba yunwa kuma hankali kwance me kuma zaka sake ne ba an gane to shi ya sa za ka ga cewa aka ce to wannan yana daga cikin muhimmancin ainihin sana'a ainihin ta lada da mutum zai samu malada a cikin wanda hadisi ya tabbata manzo sallallahu ta'ala alaihi sallam yace ma min muslimin babu wani musulmi ya gaisu gasan au ya zama uza'an ya shuka wani abin shukawa ko ya je ya nome abin da ya dace je ya yi nomansa to akala minhu tayyun au insanun au bahimatun illa kana lahu sadaqa ko sun su ko wata dabba mutum a gwananka ya shiga ya fita face sai ya zonto ma wannan abin lada dole ne wannan abin zai zonto ma lada kuma shukan da kuke gani nima ce daga wajen Allah subhanahu ta'ala shi ya sa Allah ya ce a shin ku bani labari ma ta abin da kuke nomawa a an tumta am nahnu zari'un ku ne kukan sa ya fito wannan shukan ko muke fitarwa ne launa sha'u la ja'alnahu menene yace hutaman in mun ga dama ya zanto noman da kuka yi ya zanto a bushe fazaltum tafakkahun ku zo ku yi ni kuna mamakin ya akai hakan ya zanto amma hakan Allah zai bai ku ci albarkan wannan noman daga wajen Allah subhanahu wataala ne kuma addinin musulunci addini ne ke nunawa ka fito ka je ka yi sana'a abinda ke nunawa da malamai suke ambata ba wai addini ne na ka zauna ka kashe zuciyarka ka zauna kai ci da sha ya fi ƙarfinka sai dai a baka abin sadaka ko ko za ka yi ka fito ka je ka wannan haka musulunci yake bukata domin yana yabawa waɗanda suke yin kasuwanci su fito daga nan su je kwatano su je dubai su je su dawo irin da mutane su ne wanda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a guna yadribuna fil ard guna min lahi neman kudi allah yace lahi neman na ci da sha allah yace lahi falalan allah shi ya sa al'umma lokacin da za su ki sana'a su kashe zuciyarsu su zauna ya zanto roƙo suke yi to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ba haka sahabbai suka rayu ba kamar yadda ayoyi da za su zo a gaba a kan sadakan nan ma da ake magana ma Allah zai nuna sadakan nan ma wa za a bawa lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah sunan ne fa wanda Allah ya ce la yastati'una una fil filar. ba za su iya ma tafiya a ban kaza ba ya sabuhumul jahilu a ganiya. amma me yasa minat saboda Allah ya ce la yasaluna nasa amma ta'rifuhum ma simahum tukuna la yasaluna nasa ilhafa amma yau zaman da ake yi zaman kashe wando rokon mutane ake yi an kafa majalisa ba sana'a ba abin yi duk wanda yake da sana'a in kaga wani yana shan AC ya wuce da mota ka zage shi ka sine man wannan kuskure da ake yi ka fito ka je ka nemi sana'arka musamman a azumi in ka je kana zagin wani to kaga ba karamin laifi za ka ɗauka a karkashin wannan ba ya kamata a dai fahimci wannan a cikin wannan sannan idan kuka duba cikin ayar Allah subhanahu Wata'ala ta'ala ya ci gaba da cewa yace qaulun ma'rufun ma'ruf magana ce wacce of al'ada ta zade domin idan kuka ga cewa akwai magana wacce daga kafa daita mutum zai wannan magana za ka gawa ka bata masa nan take wannan ba a bukata ya zanto sananne zance mafi kyau ake bukatar ka faɗa ƙaunin ma'auku wa makshiya sannan ya fewa. ta yi wani dan bayi da zai zo zai yauke ka ya yi kaga wani in yana neman abu a wajenka yana da naci kamar ba shi yake binka haka ne hatta yanka zai ce to abubuwan da yayin nan ka yafe ma a rashin da ya sa yake yi an gane a rashin da ya sa yake yi ka yafe akan wannan wa makfiratun khayyun min sadakatin ya fi sadakan da za ka je ka yi daga baya ka zo kana cutar da mutumin ka zo kana yawa mutum goyi akan abin da ka yi don Allah to wannan sai ya nuna cewa kaulun ma'ruf a nan suka ce fa yana ɗaya daga cikin mahasinul islam musulunci yana mutum ya amu ya san da lafazinsa da zai amu ba ba dama a cikin al'umma ka fito kana ta ashariya kana ta zage-zage ka fari abin da nan kowa zai baci ka an wasu suke ba a son wannan ai cikin alkawarin da Allah ya dauka bani Isra'ila can shekara biyu da muka karanta Allah ya ce da su wa qulu nasi magana mai kyau ku faɗawa wa mutane shi yasa annabi ya ce alkalimatu ba? sadaqa ya ce sadaka ce ƙaunin ma'rufun wa mafiyatun khayrun min sadaqatin yatba'uha ala domin don ba yi da yayi ma waya da asuba ya zo gidanka ya bi ka masallaci ya bi ka wajen sana'a ya tsaya ka a titi haka garanka zai baci ba haka za ka yi ba ka faɗi magana wanda yake mai kyau fa'in ma tu'aizon na anhu ga a rahmatin mai rabbi ka tarjuha fa kullahum kaular mai suwa haka Allah ce wa'in mato idan na in ma za ka juya musu baya don ba ka da saboda ibti za a rahmatin mai rabbika don neman lada a wajen ubangijinka da kake fata a rahama da kake fatan ko wata dukiya ko wani alherin da kake fata Allah zai sake bayarwa da za ka zo za ka ba wa mutumin fa kullahum ka faɗa musu kaulan mai suwan magana wacce take mai sauki ba wai zagi za ka fito za ka yi wa mutum ba an gane kai amfani da wannan shi za Allah ya ce qaulun ma'arufin wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha fi sadakan da mutum zai je zai yi ga akwai cutaswa daga ciki tun daga jin adha kada ka dauki cewa wai cutarwa mai sai ya zanta babba kama tuya binjibanka kada ku da shi ka shi har kaga ka kai shi aka ba hakan ko da maganan baki ne aza ce baka ga Allah ya ce lan yadhukum illa aza magana ta baki ma ai cutaswa ne wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan an gane to wannan shine yatba'uha aza wallahu ganiyyun halimun Allah mawadaci ne kuma mai haƙuri ne in ba don wannan ba ne da zai yi gaggawa uku ba ya kake ku da wannan azaba nan take wa'annan kenan zai kama ku daga nan sai Allah ya ci gaba da cewa ya yi wallazina amanu la tubtilu bilman ne wala A nan an nuna ma cewa fa sun summa la auna ma an fako mannan wala adhan lahum ajrun inda rabbihim amma duk da aka Allah ya sake jan hankalinmu ya sake jan kunninmu lalle lalle ko da dan Allah muka yi mu kiyaye mu daina ba ta ayyukanmu da wajen cutarwa shi ya za a ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha al adha wal man har yanzu Allah ya sake maimaitawa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha sai ya ce kallazi yunfiqu ma ya annas ai kamar wanda zai bada dukiyarsa dan ya unnasi da dan mutane anan tashbihin ku gani wata suwa ce wacce take jaliya an gane sai Allah ya yi amfani da shi sai yi wannan suwa wacce take hafiya sai aka yi tashbihin wannan kan wancan domin wanda yake allazi yunfiqu malahu ya annas wannan dama bai da lada bai da aiki wannan jali ne kowa ya sani ba wanda zai ja da wannan sai Allah ya amfani da wannan ya ce la dusa sadaqatikum bil manni kallazi anan ma wasu suka ce akwai wani mazzane wanda yake mahzuf anan ibtalan ka ibtalin ladhi na'ad na liman zain ma'tuf kenan wasu suka ce a'a anan halle sai ya zanto kutilu mushabihin alladhi yunfi wala huwa ya annafi ka daina ku daina cewa kuna halin kasancewanku kuna kamance ceniya da wadanda suke bada dukiyarsu ba dan Allah ba duk da ya kashe dukiyarsa ba don Allah ba aikin banza yake yi ba zai samu lada ba wannan abu ne sananne to in kai ma ka ba da sadaka in har kaje kana goranta wa mutane kaje kana cutar da mutane akan dan alherin da kake yi dan isanin da kake yi to ka ga wannan fa isa ka ba ta ladanka ka san da wannan an gane subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah